我充满希望，充满 Ya Allah dan ilma Allah, Ya Allah dan ilma Allah.

shirin jama'a ya guggugawa kowa ya tsaya bisa aiki na dokar da yake ɗangace. Ni dai na zaga ma'ajinda, kwabar na je na yawo yawo, kusan na je na yawo yawo, arewa suna ba ya tsaya bisa aiki na damin haɗa don da su ba ya Allah ya rabu ramar mai gani don da ne komin aka ma masa masa ko kirki ya